Baza ƙarfi ne min kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya mai Jama'a Assalamu alaikum Salo Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Wasu alkaluma da masana tattalin arziki suka fitar kwana-kwanan nan sun ce a Najeriya matasa kashe tamanin cikin ɗari na ƙasar ba su da aikin yi. To ko me ya jawo hakan? Za mu waiwai wannan lamara nan gaba. Yau filin ya gayyato Janara Ishaku Ahmad Dikko, shugaban ƙungiyar Masihawan Najeriya. Ya bayyana mana hubasan da ƙungiyarsa take yi domin samar wa matasansu aiki da ma matasan ƙasar gaba ɗaya. Janara maraba da zuwa. Kafin mu soma, ka gabatar da kanka. jejin Shaku Ahmed Dikko. An haife ni ne a Matazu, Matazu local government of Katsina State. na yi primary school Matazu wanda fashi da ruwan a Jigawa. Na yi secondary school a Kagoro a Kaduna State. Daga nan na tafi Najeriya Defense Academy. December 1971 na samu commission in June 1974 to daga nan na aikace-aikace iri-iri ba inda ma ban je ba dai na yi courses na yi abubuwa iri-iri dai na aiki a soja dai shekara 35 da rabi hmm. na tuɗe rigar sarki a Eh, july 17 2007 yanzu a cikin zamana na mai ritaya ina ɗan noma ɗan kaɗan ba na ƙwarai ba ina shugabancin tarayyar masijawan najeriya wato ƙungiyar krista ta hausa fulani da kanuri ta najeriya to madalla a kwanan na karanta na samu wasu akaluma da suka ce a kashi tamanin cikin ɗari na duk matasan 'yan najeriya matasan najeriya ba su da aikin yi babu abin da suke yi sai dai su kama nan su kama can wasu kuma su shiga wasu rigingimu Ah, kuma idan ana batun matasan najeriya na san akwai matasan masiyawa ciki tunda su ma 'yan najeriya ne a matsayinka na shugaban wannan kungiyar akwai abin da kake shirin yi ko kungiyar take a kungiyance da matasan masiyawa za su samu abin yi su koyi sana'o'i kamar mai da mai abin da kuka shirya na ma rasa da zan kamo magana fara da magana dan amma kaga dai bari fara ne ƙungiyar mu kamar yanzu ke cewa farfadowa ta ke yi kamar da ta yi sanyi sanyi ta so ne so yanzu ne muka tashi shekarar mu ta fari kenan a kan shugabannin ƙungiyar mm. to amma muna da 'yan abubuwa a mu da muke so ne amma a yanzu haka dai tukun Eh, ba wanda zan ce ta kamar neman fari amma kafin in kai ga wannan bari in ƙara cewa ya eh, kamar yadda ka ce wajen kashi tamanin eh, na yaran najeriya ba su da aikin yi hmm. cikin tamanin din nan lallai da kai yan masihawa amma ka san wannan rashin aikin nan babban abu ne ga najeriya gaba daya ga kasa gaba daya ga jihohi kuma Mm. saboda haka in su ma suna fama da wannan wahala ya kake zaton mu da muke da kungiya ba za mu yi fama da wahalar ba kuma su in sun kasa samun yadda za su yi ai sun ƙara mana wahala ne amma ba wai nufin ma'ana ba wai ba mu da abin da za mu yi kuma ba abin da muke tunani kaga ko a cikin eh, matasan muna da su kashi biyu akwai matasa 'yan makaranta kamar irin na jami'u na eh, tertiary schools eh, na university suna da mm-hmm. suna eh, nasu sashen akwai kuma matasa wa'anda su kuma ko suna aiki ko ba su aiki amma dai sun wuce na 'yan makaranta mm-hmm. so dukansu ina jin daɗi ina da farin cikin in gaya maka suna suna wa kansu ƙoƙari su ga yadda za su yi su taimaki kansu da kansu to amma mu kuma a ƙungiya kasan number one muna da dan wani problem particularly ma mu a cikin arewa ko hausa ma zan ce da kasa hausa da fulani kano ya da kanorin ma irin aikin eh, abin nan din nan mu yi kanmu abubuwa ba mu da wannan zafin zuciyan kamar wa'yan da 'yan kudu ke da shi mm-hmm. kaga da muna da irin wa'annan ba zai wuya ba a haɗa kai a yi wasu abubuwa kamar a mu a ƙungiya a yi ɗan karo-karo na kuɗi ko a buɗe makaranta kaga za ta sama ma eh, yara aiki eh kwarai da sauransu da kuma wasu 'yan abubuwa haka mm. to amma yanzu mu na matasan abinda muke tunani muna so akwai kwamitoci da dama wannan ƙungiya take da su to mun nan duk sun sun ma mutu za a ce to a cikin su eh, matasa da kuma eh, nema mutane samun abin yi to akwai muna tunanin a kafa dan cooperative cooperative haka mm-hmm. wanda eh, wannan za su rinka dan samun kuɗi ko su tara ko su samu yadda dai cooperative ke aiki amma na matasan kuma mm. sai a nemi abubuwa da za a rinka yi kaga yanzu akwai yan sana'o'i da ake koya ma yara wanda za su rinka yi kamar vocational yawa kamar mai da mai eh to kaga kamar irin kiwon kaji mm-hmm. kiwon kifi eh. da eh, irin su eh, ko yin kafinta yin mm-hmm. dinki da dai makamantansu dai Mm-hmm. to muna so idan muka kafa wannan kungiyar mm. za mu nemi ƙwararru cikinmu wanda ko sun yi aikin cooperatives ko kuma sun yi aikin koyarwa ko kuma suna da wannan ilimi a cikin waɗannan abubuwan sai mu ga yadda za a yi mu ɗan kafa irin wannan vocational training center din a dare ba za mu iya yi a kowace kungiya a nan eh, jiha ba tukun yanzu amma dai mu ga inda za a iya samu a a duba inda kamar suka fi yawa don a yanzu haka muna da yara fiye da ɗari biyar da suke eh, eh, ɗari biyar na ce ko dubu biyar da suke graduates na universities da polytechnic da ba su da aikin yi kaga ta waje da musu abin nan ke mm-hmm. to eh, jan aiki kuma shi ma tun da dai kowa yana neman aiki ko a kowane ko daga wace daga ina yake in bai da aiki amma bai hana mu sha eh, eh, dan leƙawa mu dan dubi inda ake da alama aiki mu kai mu je mu mu kai hannun hannunmu na roƙo mu ce ko za a taimaka ma yaran mu amma fa ba wai wani special abin na za a ba su ba fa eh, ba duban su za a kan wasu ga wa'ansu a'a kamar daidai yadda ake wa kowa haka haka a yi masu a yi mm. masu yawwa ya ga to muna yin wannan ba wai muna zuwa ne mu abin nan mukan je mu roƙa ne in mun ga ana da shi ba wai muna cin wata nasara ba da kila duka duka yanzu zai fi eh, eh, eh, mutum nawa biyar kila yanzu da za mu ce mun dan sa kokari mun ga kamar za su dan samu wani bu kamar ma biyu kwanan baya kai eh, muka dan samu labari cewa eh, bbc na neman eh, reporter a kaduna muka aika ma waɗanda muka gani suna da dan qualification din muka ce gashi gashi su aika yaushe ne kuma kamar yanzu sojoji da na ƙasa da na sama suna ɗiban yara samari to muna dan wayar musu da kai akan ga yadda ake yi kasan da za su je su yi applying baka ba kama da da kware eh, ba ka je ka yi wani ko tsawon ka bai kai ba wani ko menene sai su dawo su ce a'a sai a je a kokoro su to yanzu muna ƙara wayar musu da kai cewa mm-hmm. ga abin da ake bukata ka tabbata kana da shi kuma in ta kama ga abin da za a rinka za ku yi a wajen ga irin gudun da za ku yi ga saboda haka suna ɗan kokari eh, suna dan samu dai kadan ya dai fi da da ya fi dai tazance. Mm-hmm. Eh. To. Jama'a sabili da karancin lokaci a nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu mu ci gaba. A madadin bakon namu janara Ishaku Ahmad Dikko da Julie Gresham wadda ta shirya mana sauti ne Salo Garba ke muku fatan alheri. ku kasance cikin ƙoshin lafiya. kuma ka tashi kashe to ka kashe su ta